sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 31 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba ya koma keri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa mazauna garin Oturu a jihar abia sun yi kira da a kawo musu ɗauki game da yawan kashe-kashen mutane da sace su da kuma fashi da makami a jamhuriyar nijar malaman makaranta 'yan kwantaragi sun fara yajin aiki na kwanaki biyu a faɗin ƙasar har yau a cikin shirin za ku kuma ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya efcc ta damƙe shugaban gidan rediyon voice of nigeria mr okechukwu osita muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai arewa maso yammacin najeriya akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin jikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Litinin ake sa ran kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna a kan rikicin da ke faruwa a bakin iyakar Rasha da Ukraine a wani zama da Amurka ta kira don tattauna batun sojoji fiye da dubu ɗari da Rasha ta kai yankin da kuma wasu ayyukan tsokana da take yi wa Ukraine. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC a jiya Lahadi cewa kwamitin zai hurawa a rasha wuta akan ta bayyana dalilin da yasa ta kai sojoji bakin iyakar rasha dai ta yi watsi da matakin na amurka inda mataimakin jakadan rashar a majalisar ɗinkin duniya Dmitry polyansky ya kira zaman na neman jan hankali Rasha dai na daga cikin mambobin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya biyar na dandandan kuma za ta iya amfani da damar ta ta hawa kujerar naki ta dakila duk wani matakin ladabtarwa da kwamitin zai ɗauka a kanta. Jami'an hukumar wasannin Olympics a China sun ce mutane 37 ciki har da 'yan wasanni da jami'ai suka kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi. ranar asabar kuma mutane 34 da ke da alaka da wasannin suka kamu da cutar Ƙungiyar Pacific Maritime Association ta ce bisa ga wani rahoton jaridar New York Times, jami'an ƙungiyar dakon kayayyakin jiragen ruwa na West Coast da yawa suka kamu da coronavirus a cikin watan da ya gabata a shekarar da ta wuce. Jaridar ta ce a shekarar da ta wuce Ƙungiyar ta ba da rahoton samun mutane 1,624 da suka kamu da coronavirus a tsakanin jama'an yayin da aka samu akalla mutane 1,850 da suka kamu da cutar a cikin watan da ya gabata. Archbishop Chrysostom na biyu shugaban majami'ar Cyprus Orthodox Christian Church ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai dakatar da wasu limaman coci sha biyu da suka ƙi yin rigakafin COVID-19. A jiya Lahadi, kungiyar Taliban ta sanar da cewa za ta fara bude dukan jami'o'in gwamnati a Afghanistan daga wannan makon sama da wata biyar bayan da kungiyar ta masu kaifin kishin addinin Islama ta sake kwace ikon kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Abdulbaki Haƙani, ministan ilimi a mataki na gaba da sakandare, ya faɗa ta bidiyo cewa ɗalibai a lardunan Afghanistan da ke da yanayin zafi za su koma azuzuwan su ranar Laraba, yayin da jami'o'in da ke yankuna masu sanyi ciki har da Kabul za a buɗe su ranar 26 ga watan Fabrairu. Haƙani dai bai yi ƙarin bayani ba, amma a bayanansa na baya, ministan ya bayyana cewa za a tabbatar da raba maza da mata a jami'o'in gwamnati kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada kafin a buɗe su ya kuma ce saka hijabi ya zama wajibi ga ɗalibai mata sanarwar ta jiya lahadi na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan taliban ke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya a kan su mutunta haƙoƙin bil'adama a afghanistan musamman na mata kuma su bar 'ya'ya mata su sami ilimi Na'urorin kariyar Siriya sun dakila wani makami mai linzami na Isra'ila da ya auna wajen Damascus babban birnin kasar a cewa kafar yada labaran Siriya da safiyar yau Litinin inda ta ambaci wata majiyar soja. An ruwaito majiyar na cewa makamin ya haddasa barnar kayayyaki da ba a bayyana ba ta kamaimai. Wasu sojojin Siriya biyu da suka bar aiki sun ce hare-haren sun auna wuraren da ke arewa maso gabashin birnin Damascus ne a kusa da garin Kutaifa inda kungiyar Hezbollah ta 'yan Lebanon da ke samun goyon bayan Iran ke da mayaka da yawa da kuma wurin ajiye makamai. Sojojin Isra'ila dai basu ce uffan ba game da batan Isra'ila ta zafafa kai hare-hare a 'yan shekarun da suka wuce akan abin da ta bayyana a matsayin wuraren da ke da alaka da Iran a Siriya, inda dakaran Tehran da ke karkashin jagorancin kungiyar Hezbollah suke da mayaka da yawa tun lokacin da aka kai su don su taimakawa shugaba Bashar al-Assad. A gefe guda kuma a jiya Lahadi dakaran Kurdawa da ke samun goyon bayan Amurka suka sanar da kawo ƙarshen ayyukan da suke yi a wani babban gidan yari da ke arewa maso gabashin Siriya. kwanaki bayan sake kwato ginin daga hannun mayakan da ke da alaka da kungiyar 'yan ta'addan is dakaran siriya da kurdawa ke jagoranta na sdf sun ce sun kawo ƙarshen farmakin fatattakar mayaka a gidan yaron alsina'a da ke birnin hasaka bayan da suka kai farmaki a wuri na ƙarshe inda 'yan ta'addan is suke Sanarwar ta jiya Lahadi ta zo ne kwanaki hudu bayan da dakarun SDF suka kwace gidan yaron biyo bayan mako guda da suka kwashe suna artaba da mayakan IS da suka kai hari a wurin a wani yunkuri na 'yantar da dabban fursunonin IS da ke tsare a cibiyar. Jami'an Amurka sun ce bayan harin da kuma faɗan da ya biyo baya an kwashe fursunonin zuwa wata cibiyar da ke da tsauraran matakan tsaro don daƙile ci gaba da kai hare-hare daga mayakan IS. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, al'ummar garin Uturu a jihar Abia sun yi kira ga hukumomi da su inganta yanayin tsaro a kan hanyar iyakarsu da garin Okigwe na jihar Imo sakamakon ayyukan masu garkuwa da mutane Ga dai rahoton wakilinmu alfonso Okoregwe akan wannan batun. Al'ummar garin Uturu a jihar Abia masu iyaka da garin Okigwe a jihar Imo sun yi kira ga hukumomi da su gaggauta yunkuri wajen magance matsalar tsaro wacce ke addabar matafiya kan hanyar iyakarsu da Okigwe. Al'ummar garin Uturu sun yi wannan kiran ne a wani taron gaggawan da suka gudanar jiya sakamakon hare-haren 'yan fashin dajin da suka yi ta garkuwa da mutane a kan wannan hanyar a 'yan kwanakin nan. Chief Chidi Ogbegbe shine shugaban al'ummar garin Uturu. and also decide among ourselves the best way to go the security challenges that we are facing. Ya ce al'ummar garin Uturu sun hallara yau ne don su tattauna da kuma yanke shawara tsakanin mu kan hanya mafi ala na warware kalubalolin tsaron da muke fuskanta. muna fuskantar wani kalubale wanda mun jima sosai da ganin irinsa. kalubalen kuwa shine rashin tsaro daga Okigwe zuwa Ihube har garin Uturu inda jami'ar jihar Abia take. Da ƙyar muke sha akan wannan hanyar saboda satar mutane da wasu ayyukan 'yan fashin daji. so muke mu yi amfani da wannan damar mu yi kira ga duk waɗanda alhaki ya rataya a kansu a matakin jiha da taraya. da su mana ɗauki da wuri saboda mun kure iya namu ƙoƙarin. To ko me rundunar 'yan sandan jihar Imo ke yi don kawo ƙarshen wannan aika-aikar? Tambaya kenan da na son wa kwamishinan rundunar Malam Rabi'u Husaini. Amma ya turo mun sakon karta kwana mai cewa ba zai iya yin wani furuci ba. Daga bisani, shugaban matasan garin uturu mr chukwuemeka chinenye ya yi kira ga hukumomi tare da jaddada buƙatar murƙushe wannan lamarin da ke neman gagarar kundila ya ce al'amarin yana lalacewa tamkar kullum ne yake aukuwa an saba ji an yi garkuwa ko fashi jifa-jifa amma wannan yana faruwa ne a kowane yini biyu ko sau uku a mako Wannan abin damuwa ne sosai, kuma ya kamata hukumomi su duba wannan lamarin su nemo maslaha mai ɗorewa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya. A gaida Okoregwe da wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar kuwa malaman makaranta 'yan ragi sun fara yajin aiki na kwanaki biyu daga yau litinin 31 ga watan janairu shekarar 2022 da nufin da hukumomi daga bacci game da wasu tarin matsaloli da suke hana ruwa gudu wajen tafiyar da ayyukan karantarwa lamarin da tuni ya fara daga hankulan kungiyar iyayen ɗalibai sulaiman wani barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai Yajin aikin wanda shine na farko a bana ya biyo bayan watsewar baram-baram ɗin da aka yi a taron da ya haɗa shugabannin ƙungiyoyin malaman makaranta da mambobin kwamitin kula da sha'anin ilimi a jiya Lahadi. Malaman da ke wannan yajin aiki sun haɗa da na firamare da na sakandare. sakamakon wasu daɗaɗɗun bukatun da suke neman a biya musu kamar yadda sakataren kungiyar sinasef ta malaman kwantaragi mun kai halidu ke ƙarin bayani akwai kusancin da ya shayi eh, biyan ma'aikata yan kwantaraje a bar kowa wanda ke so su zanna Niger Post su zamna wanda ke so su je su kai albashin su kin kudi albashin na ma'aikaci ne ba na gwamnati bane kuma kenan wani bai ke maka a katina su ga inda za ka albashin ka kuma mun ce ya kamata in an biya ma'aikatan gwamnati 20 eh, da uku ga wata 25 an yayi nisa an biya ma'aikatan gwamnati contract mun ke kenan in an biya su dan menene in wata ya mutu ya biya an kontraje in da gaske ne ana so a samu kalite eh, na education kenan a samu shanun lokal cikin eh, halin da zai sa kar su yi wuya akwai zancen rafel salar akwai rijiyar zancen incident financial akwai matsaloli da dama wannan mataki na jingine aiki wata hanya ce da waɗannan malamai ke son amfani da ita a ɗaya bangare domin an karar da shugaban kasa Muhammad Bazoum yadda wasu jami'ai ke sakaci da alkawalan da ya dauka a yayin ganawarsa ta kwanakin baya da masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi a cewar su. Shugaban kasa waɗi yake yake ku je ku yi mu shi cikin yajin aiki kenan wanda ya kamata su yi abin da shugaban kasa ya wadi shine busa nan gan la'akari da cewa yajin aikin malaman makarantun gwamnati abu ne da ya fi shafar karatun 'ya'yan talakawa musamman a kasar da kashi 80 daga cikin 100 na malamai 'yan kwantaragi ne ya sa kungiyar uwayen yara dalibai association de parents de jan hankulan bangarori akan bukatar yin sulhu in ji mataimakin shugabanta ibrahim nalado ba mu so a ce yaran mu sun yi fashin lakwal in ba sam didi mashi ba da bayi yi mu mun so kullun daga litinin zuwa saboda a ce yaran mu suna zuwa lakwal gurin uwayen yara yara su tafi lakwal burma a gamu a zamna bus guri bisa tebur guri guda a shirya burma kwace-kwacen da suke a samu a shaye musu su to amma shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi malam na hima ya jaddada cewa a yanzu haka bangarori na cikin tantaunawa don nemo bakin zare eh, ba dabba da ba abin alkawali ba saboda dai wasu koke-koke ashirin ɗaya da sun ka aje wajen minister ana nan ana tattauna bisa kansu ba a ƙirƙire ba da an yi eh, abin da ake ma protocol ko fannin ilimi na kan gaba a jerin ayyukan da shugaban kasar nishar muhammad bazum ya yi alkawalin baiwa fifiko a tsawon wa'adin mulkinsa kamar yadda ya ayyana a jawabinsa na rantsuwar kama aiki domin a cewarsa ci gaban kasa ba zai samu ba sai da ilimi sai dai rashin jituwa ta tsakanin malamai da jami'an gwamnati na iya yi wa kudirin shugaban tarnaki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton idan muka sake leƙa tarayyar najeriya Hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC ta damƙe shugaban gidan rediyon muryar Najeriya Mr. Okechukwu Osita da zargin badakala da cin hanci da ya kai naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari biyu ta gizon kwangiloli da ya baiwa 'yan uwansa ayyukan boge. A Abuja, wakilin mu Umar Faruk Musa ya tuntuɓi Abdulrashid Bawa, shugaban hukumar EFCC, domin jin ƙarin bayani. Laifi muka ake tuhumar cewa ya yi shi ya samu ka kama shi. Menene laifin? a to kai kuma Umar Faruk Musa sabuwar EFCC ai kada mu yi magana kuma ku ce mu har harabi kata ya dai lehi muna bincike kuma lokaci yayi na abin nan an riga ma an bashi beli da ya fulfilin conditions din ba ma son yanzu mun tura cewa bincike da muke yi yana a matakin bincike kuma mu zo muna ta faɗa ma jarida a kaza ana tsammanin kaza muna ganin ya kamata a ce wayannan abubuwa muna kama su muna rike su sai in lokaci ya yi dangane da zuwa kotu ko kuma muka yi shawarar cewa lalle lalle in najeriya ya kamata da wannan don kariya ga waɗansu su wannan ko kuma muna buƙatar wani yanzu ya muna bayanai wanda ke bamu da shi to amma yanzu gaskiya ba za mu zo mu ce a ai ga abin da aka yi a an yi wata kwangila nan a yi kaza a ga wannan a shi ya faci kaza ko ya yi kaza kaga wannan bai dace ba ga sabuwar tafiya wadda muka kura a wannan hukuma ta ta wa kasa ta da bincike da muke amma ka ce kun ba da ka'idoji na ya cika domin a ba da belinsa shin anya eh, tun da ka ce har yanzu bai cika wannan ka'idojin ba shin anya ba da gangan kuka ba da ka'idojin ba domin kada ya samu belin a'a ba ka'idoji a yi suna nan a san su kowa wanda ya ziyarce baka baka taba zuwa nan ba ne an wa faru kana abin nan kowa ya san ka'idojin a yi daidai ya danganta da irin matakin mutum da kaza da sauransu kamar yadda ka sani ya zo nan ne ranar asabar ina ganin kila ma da muke magana da kila ma ya cika ka'idojin din yake ina wani san karamin mitin ne kafin in ga wanka na ba yana ma ce kai yana yawan mace masu sun sallame shi to an sa ranar da za a kai shi kotun ko tukuna. abdulrashid bawa kenan shugaban hukumar efcc ta najeriya a tattauna da na da shi a abuja a waje ɗaya na tuntuɓi malam awal musa rafsanjani shugaban ƙungiyar nan da ke fafutukar yaƙi da hanci da rashawa ta transparency international a najeriya domin in ji irin martanin da zai maida akan wannan matakin da hukumar efcc ta fara ɗauka akan okociku osita shugaban muryar najeriya wato voice of nigeria inda yake cewa wannan ba yau bane ake irin wannan akwai jami'ai da kala kala suna nan irin wannan bashin suke yi rashin bin ka'idar dokokin da suka ce a bada kwangilan nan shi ake bi saboda shi da kansa shugaban kasa ya ki yadda ya tabbatar da kan cewa wannan dokar an aiwatar da ita kamar yadda tsarin wannan doka yake kamar misali su da kansu shi da kansa shugaban kasa ina zauna ina jagorantar mutane a fadar shugaban kasa ana ba da kwangiloli wanda ya keta dokar ita da kanta dokar kwangilar ba. To amma a takamaimai ya kuke ji ko 'yan Transparency International da kuka gabatar da rahoto kwanan nan da ke nuna cewa najeriya har yanzu tana gaba-gaba a rukunin kasashen da ke cin hanci da rashawa wannan ya daɗa gamsar da mu kan cewa irin wannan da muke da shi da watanni da muke da shi rahotanni ne wanda suke daɗa jaddadawa kan cewa a yanzu gazar cin hanci da rashawa a najeriya yin da ake kuma babu kunya saboda haka duk rahoton da muke fitowa da shi ya yi daidai da abin da ke faruwa a ƙasa kamar misali wannan abu da ya faru shi da kansa ya daɗa jaddada mana kan cewa rahoton da muka fito da shi wato ya zama ya yi daidai da irin abin da da yake a Najeriya. Awal Musa Rafsanjani kenan na Transparency International a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To madalla. Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a arewa maso yammacin Najeriya. Ga sani sha'ibu malumfashi da rahoton. A Najeriya yanayin hazo da buje na kawo cikas a daidai irin wannan lokaci a kowace shekara musamman ma ga matafiya ta jiragen sama. Irin wannan matsalar ne ta sanya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya soke ziyartar zamfara kamar yadda aka tsara don yi musu ta'aziyya. Bisa tausayi da karamci shugaba buhari a lokacin da ya koma gida abuja ya yi jawabi na musamman a takaice don sanyaya zukatan shugabanni da al'ummar jihar ta zamfara game da rashin zuwansa kamar yadda aka tsara jama'ar zamfara assalamu alaikum ban ji daɗin abin da ya ba saboda na niyyar daga sokoto in zo nan gusau in gaida ku in maku jajen abubuwan da suke aukuwa amma hunturu saboda ba a gani sosai kuma ga iska shi ya hana ban samu damar zuwa ba gwamnan ku da shi da 'yan majalisar shi da kwamishinonin shi sun yi tsari kwarai da gaske na zuwa na amma allah bai yi ba sai a yi haƙuri insha allahu zan jira lokacin da zan samu damar zuwa idan yanayin ƙasa ya gyaru sojoji da 'yan sanda da sauran masu tsaron ƙasa da ikon allah za su tashi tsaye su yi maganin 'yan ta'adda gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar zamfara suna iyakar ƙoƙarin su tabbata zama lafiya ya tabbata a zamfara muna fata za ku ba da haɗin kai ta sanar da hukuma suwaye 'yan ta'adda don a yi maganin su na gode kwarai da gaske allah tabbatar mana da alheri Tun da farko Buhari ya sanar da gwamnan jihar Bello Matawalle game da dalilin da ya sanya ba zai iya zuwa ba ya soke tafiyarsa don a sanar da jama'a. sannan kudin shugaban kasa ya shirya zai zo jihar zamfara yau amma allah subhanahu wata ta'ala ya aiko da yanayi wanda jirgi ba zai iya zuwa ba don ta kokari yadda za su zo amma ba su yi ba da haka ya yi magana da ni in ce mashi rayuwar shi ta yi mana namu ra'ayi don haka ya je a sa mana rana wani sati don haka ya tabbatar da ta yau za a karshen mako zai sa wata rana da zai zo musamman kan zamfara. saboda haka sadiya ke isa mana da godiyar shugaban kasa da wannan kuduri da niyya da ya yi kuma kawai da muke musulmi mun sani za mu yi namu tsari allah na nashi kuma na Allah shi ne tsari wanda ya fi namu saboda haka muna godiya gare shi da wannan kuduri kuma ki tabbatar mashi cewa mutane na shirye na karɓar shi sati ne zuwa insha Allah Allah shi gwada mana satin da mu domin mu karɓi shi ya zo kamar yadda ya alkawalin zuwa gaisuwa ga al'umma a jere da shi Allah ya kawo shi lafiya a bayan da gwamna matawalle ya isar da wannan sako Mun kuma zanta da wasu daga cikin jama'a don jin ra'ayinsu game da soke ziyartar zamfara da shugaba Buhari ya yi. sunana anas muhammad warawara daga jihar zamfara hakika ba mu ji daɗin kasa wannan ziyara ba da shugaban ƙasa ya na cewa duk da sun ba da dalilan cewa wai yanayi ne na hazo to in akwai hazo tsakanin zamfara da sokoto ga awa nawa mota ta taho to kenan in dai hasu shugabanni za su ji tsoron biyan hanyoyi to mu talakawa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya sani al'ummar jihar zamfara sun zaɓe shi da zumar ya zama sila samun musu da tsaro amma dai abun har yanzu gwara jiya da ya kamata shugaban ƙasa ya farka ga 'yan lokutan da suka rage mashi domin ko bayan ba shi mutuna lokacin shi cewa eh lalle an ɗauki mataki. sunana hadiza sulaiman ba abin da zan ce sai dai mu ce allah ya sa shi ne mafi alkhairi amma gaskiya mun yi farin ciki mun yi murna mun ji daɗi kuma da aka ce shugaban ƙasa zai zo mana ta'aziyya da jaje amma tun da allah ya kaddara ba babu komai haka allah ya kaddara dama hausa suna ce wani hani ko ga allah an ce bai ne to koko amma dai gaskiya mutane kam sun taru ana jira za a anshe shi amma haka Allah kadarin da an ce yanayin wuri ba kyau ya kamata ya taho ya samu matsala ba wasu suna cewa ko ya shigo mota bai yiwuwa a matsayin shi na shugaban kasa da sauransu a ce ya hau mota ya taho har zamfara daga Abuja ba zai yiwu ba don haka muna fatan Allah ya nuna mana ranar da zai dawo ya ga ta'aziyyan yadda ya kamata da ya sai niyya suna na ma'aza dan cilo marada mun zo wurin tarban shugaban kasa abinda mun kaso inda allah ya kawo shi ya kara jaddada matsalar tsaro a kasar zamfara don mu babu abin da ya dame mu a yau a zamfara in ba tsaro ba saniya na inda daji mu ji daɗin da shugaban kasa bai zo ba abin da ni so ni da iya to an gum hijin da ya abin da gaba mu ba irin tsaron ga da ya mun damuwa da shi ya sauka mana da abubuwa dai a zanna lafiya mun ji daɗi kuma da aka ce shugaban ƙasa zai zo mana ta'aziyya da jaji amma tun da Allah ya ƙaddara ba babu komai. Rashin zuwan shugaba Muhammadu Buhari wannan jiha tawa ta zamfara a yau to bai zo mini da mamaki ba. Jugo dama mu ayyana cewa ba wani abu zai kawo sa ba illa harkar siyasa. To amma mai ba da shawara ga gwamnan jihar Zamfara game da harkokin kasashen waje Dr. Suleiman Shaibu Shinkafi ya ce ba haka al'amarin yake ba. wanda a gusau ya ga yanayin weda yau kuma yau ma jirgi ya faɗi a bauchi amma zuwan shugaban ƙasa buhari mutum ne wanda yake da commitment mutum ne wanda yake da ne bai kamata ya shiga mota tun daga sokoto ya yi riskin rayuwa ce ba ya ɗauko mota ya zo har cikin jihar birnin guso domin ya yi mutane jaje jaje ai bai tsuwa ai koyo shi ana ta'aziyya jama'a da dama sun yaba game da jawabin da shugaba buhari ya yi sa'ad da ya koma gida sunana abdulmalik sa'idu mai biredi a to alhamdulillahi mu duk da gaskiya mun ji bakin ciki kwarai na rashin zuwa mai girma shugaban kasa musamman ganin abin da zai kawo shi matsalar tsaron jihar mu zai kawo shi a cikin jihar mu to gaskiya ba mu ji daɗi ba kwarai na rashin zuwa ne kasancewar da ya zo da muna tunanin za a ɗauki wasu matakai matuƙa ga wanda su taimaka wajen ganin cewa matsalar tsaron jihar ta yi sauki ko kuma an kawo karshen ta to sai ga ya kuma kwatsam bayan duk wasu shirye-shirye an yi su bai samu zuwa ba wanda gaskiya mun ji bakin ciki kwarai da gaske amma dai sakon da ya hito ka aiko muna na nuna rashin jin daɗi ne da ko ba mu hakuri to gaskiya mu abu mun ji daɗi ne kwarai da gaske wanda wannan ya sa mun ji sanyi kwarai a cikin zuciyarmu kuma mun mai uzuri don haka muna fatar nan ba da jimawa ba kaɗan ya samu lokaci ya zagayo jihar zamfara domin ganin yanayin da muka ciki domin ya tallafa mana domin ganin cewa matsalar tsaron da muke fama da ta a jihar zamfara ta zama tarihi. Sani Abimalin Fashi Murai Amurka daga Gusau a Najeriya. a sani shaibu malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice ana ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi kan yunkurin baiwa dan asalin kasar ghana oto addo aikin horar da 'yan wasan kwallon kasar na black stars kasar ta ghana dai na farautar mai horar da 'yan wasa bayan da ta kori Milovan Rajevic sakamakon rashin tabuka abin a zo a gani a gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka da kasar Ghana ta fice tun a matakin rukuni inda kuma sunan Addo yake a sahun gaba na waɗanda za su maye gurbin. Wasu rahotanni na bayyana cewa ana zawarcin tsohon kocin Brighton da Norwich City Chris Hughton domin bashi wannan aikin. to sai dai yanzu haka wasu daga cikin jami'an hukumar kwallon kasar ta ghana irin su dr tony elbin na ganin cewa addo wanda yanzu haka shine mataimakin mai horar da 'yan wasan kungiyar dortmund ta kasar jamus shine ya fi cancantar a bashi aikin na kocin kasar a wata sabuwa kuma hukumar kwallon kafar kasar tunisia ta yanke shawarar sallamar mai horar da 'yan wasan kasar monda kabir sakamakon bacin ran fitar da kasar da burkina faso ta yi daga gasar cin kofin nayar afirka a kasar kamaru tunisia ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar bayan ta doke najeriya da ci ɗaya da nema a wasan zagayen 'yan sha shida to amma kuma burkina ta yi wajarar da ita daga gasar a matakin na kwata final wasu rahotanni sun bayyana cewa hukumar kwallon kasar ta tunisia ta ce mataimakin mai horar da 'yan wasan kasar jalal alkadri shine zai ci gaba da jagorantar kungiyar na wucin gadi kafin lokacin da za ta samu tabbataccen koci kabir ya soma aikin horar da 'yan wasan kasar ne a shekara ta 2019 inda ya jagorance su suka kai wasan karshe ta gasar cin kofin kasashen larabawa ta shekara ta 2021 a birnin Doha. A yayin da ake dosar rufe kasuwar cefanen 'yan wasa ta watan nan na Janairu, an dakatar da tattaunawa tsakanin kungiyar Arsenal ta Ingila da Barcelona ta kasar Spain kan komawar dan wasan Arsenal din Pierre Emeric Aubameyang zuwa Barcelona a zaman aro. Tuni dai da dan wasan dan kasar Gabon mai shekaru 32 ya isa kasar ta Spain a yau Litinin domin soma gwaje-gwajen lafiyarsa a yayin da yake fatan komawa kungiyar ta Barcelona. to sai dai kuma rahotanni sun nuna cewa ba a sami cimma daidaito ba tsakanin kungiyoyin biyu domin kuwa dama komawar tashi a barcelona ta ta'allaka ne kan sharuɗa da dama obameyan wanda ya koma gida tun somawar gasar cin kofin nayar Afirka a kasar Kamaru saboda wasu dalilai na rashin lafiya. Bai sami bugawa kungiyarsa ta Arsenal wasa ba tun lokacin da aka yi masa hukuncin ladabtarwa na dakatar da shi daga wasa a watan Disamban da ya gabata. Murtala Faruk Sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to madalla yanzu ko ga maryam dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya A yau Litinin ake sa ran kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna akan rikicin da ke faruwa a bakin iyakar Rasha da Ukraine a wani zama da Amurka ta kira don tattauna batun sojoji fiye da dubu ɗari da Rasha ta kai yankin da kuma wasu ayyukan tsokana da take yi wa Ukraine. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta faɗa a shirin this week na gidan talabijin ɗin abc a jiya lahadi cewa kwamitin zai hura wa rasha wuta akan ta bayyana dalilin da ya sa ta kai sojoji bakin iyakar jami'an hukumar wasannin olympics a china sun ce mutane 37 ciki har da 'yan wasanni da jami'ai suka kamu da cutar coronavirus a jiya lahadi ranar asabar kuma mutane 34 da ke da alaka da wasannin suka kamu da cutar Ƙungiyar Pacific Maritime Association ta ce bisa ga wani rahoton jaridar New York Times, jami'an ƙungiyar dakon kayayyakin jiragen ruwa na West Coast da yawa suka kamu da coronavirus a cikin watan da ya gabata a shekarar da ta wuce. A jiya Lahadi, ƙungiyar Taliban ta sanar da cewa za ta fara buɗe dukkan jami'o'in gwamnati a Afghanistan daga wannan makon sama da wata biyar bayan da ƙungiyar ta masu kaifin kishin addinin Islama ta sake kwace ikon ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Abdulbaki Haƙani, ministan ilimi a mataki na gaba da sakandare, ya faɗa a bidiyo cewa ɗalibai a lardunan Afghanistan da ke da yanayin zafi za su koma azuzuwansu ranar Laraba, yayin da jami'o'in da ke yankuna masu sanyi ciki har da Kabul za a buɗe su ranar 26 ga watan Fabrairu. Haƙani dai bai yi ƙarin bayani ba, amma a bayanansa na baya ministan ya bayyana cewa za a tabbatar da raba maza da mata a jami'o'in gwamnati kamar yadda shari'a musulunci ta tanada kafin a buɗe su ya kuma ce saka hijabi ya zama wajibi ga ɗalibai mata to masu sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye shiryen mu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin da nasa amin summa amin. Salamu alaikum.